tun daga lokacin da mai martaba ya zama sarkin kano dangantakarsa da dukkan shugabannin ƙasa da najeriya ta yi na nuna mutuntawa ban girma da godiya ga juna kamar yadda janar ibrahim babangida ya taɓa gaya wa sarki a wata ziyara da ya kai masa Thank you.

an yi labarin ci da kwarai a cikin ƙasar wani abu na yi ne ba da hukumin da yau da Allah ya da ta da kuma ayyukan mutane ta da haka muna fata Allah ubangiji ya taimaki sarki Allah ubangiji ya ƙara wa sarki lafiya Allah ubangiji ya ƙara wa sarki hazaka ya ce waɗannan ayyuka da ya fara Allah ubangiji mun gode maka da ta samu wannan rana muka zo kan saboda kan da abin da ke da kuma da